ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو أشرين دا أكو غوتان تقص وتان شعبان دب هجران النبي محمد صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya kenan da ɗari hudu da talatin da biyar Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa wa amma dai asalin babin shimulu suratul fatihati ko lifalahil insan maganan Allah ta'ala da ya ce, yace na abudu wa na sa'id. ya Allah kai ne kaɗai muke bautatawa kuma kai kaɗai muke neman taimako gare ka wannan aya ya tabammanu ma'rifata tariqil muwassili muwassilati ilaiha wa annaha laysat illa ibadatahu wahdahu bima yuhibbuhu wa yardahu واستعانته على عبادته wannan aya iyaka na abudu wa iyaka nasta'in tana tattaro sanin hanya almuwassilati ilaiha mai kai mutane zuwa ga ainihin bautan hanyar da za ta kai mutane zuwa ga bautan wa annaha laysat ba wata ce ba wannan hanya illa ibadatahu face bautatawa Allah shi kadai bima yuhibbuhu da abubuwan da yake so wa yardahu yake yarda da su wasti'anatuhu da neman taimakonsa ala ibadatihi akan bautansa wa qawluhu azza wa اهدنا الصراط المستقيم الله كشري الدم هنيا ميكاكا يتضمن بيان أن العبد آية تتطلو بيان للي باوة كو بيوة لا سبيل له إلى سعادته بيد وتحنيا تاشزوها غير بوتا إلا باستقامته سيئن يا صيح يصام استقامة على الصراط المستقيم متون سيا صامو سيوا أكان عنيا ميكاكا أي يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له بيد وتحنيا تاشي إلى سعادته دزيل بوتا متون بزيتي نصرات دنيا با بزيتي نصرات لاهرة با, illa bistiqamatihi sai ya tsayu kullun kullun ala siratal mustaqim ruwa bai hana masa yin abin da zai talauci bai hana masa yin abin da zai kuɗi ba su ɗauke masa hanya ga inda za shi ballanta ne mulki ballanta ne wani abu inda ice za shi ɗin nan ya ji ya gani ya gamsu ba wani abu da zai lankwasa shi sai ya ci nasara wa annahu la sabila lahu ila al-istiqama ba yadda za a mutu ya samu istiqama illa bi hadaihi ko ko bi hadiyati akwai maja hida akwai ja? nuna mu babu bi hadiyati namu yace amma bi hidayati rabbi ya fi dadi illa bi hidayati rabbi sai da shirarwa ubangijinsa mutum ba zai samu istiqama istiqama ita ce babbar nasara istiqama ita ce ainihin abin da ake nema ka duba istiqama sallah kadai inda mutum shekara arba'in bai fasa sallah ba arba'in ina samun jami'i sallah biyar din nan kullum ba kwana arba'in ba shekara arba'in bai taɓa ganin ƙayyar wani ba in ba ta liman ba malam ya zamu sai dai aiki rabbihi bi hidayata rabbihi lahu kama la sabila lahu ila ibadatihi ba da wata hanya tashi zuwa ga bautan Allah illa bi ma'aunatihi sai da taimakon Allah ta'ala فلا سبيل له إلا الاستقامة با حنيا سيأنصام استقامة على الصراط إلا بهدايته ها؟ شين إلا بهدايته ها؟ تو abinda zaka lura yadda abin yake bi anna al la sabila lahu ila sa'adatihi illa bi istiqamatihi sa alama na kai ka na ce masa alama na na wasa ka ji ko ni zan ji naka illa bi istiqamatihi ala siratal mustaqim ka ji da ku na biyu wa annahu la sabila lahu ila ila al-istiqamati illa bi hidayati rabbih lahu ka gane na uku kama la sabila lahu ila ibadatihi illa bi ma'unatihi to ne za ku sa sannan fa la sabila lahu illa al-istiqamati ala sirati illa bi hidayatihi kamar maimai aka yi wasu kalmomin إلا إيه إهدادي شيء عندك يا كرتو دبر عندك يا كرتو دبر توتيك يا راشي وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين فدين الله تبارك وتعالى ديكي ba hanyar waɗanda ka yi fushi a kansu ba kuma ba hanya taɓatattu ba wannan aya ya tazammanu bayanu tarfayyil inhirafi gefen bata kasan imma zaƙewa wa imma sakaci gefen bata duka kowane tsini ne eh, tarafayyil inhirafi عن الصراط المستقيم وأن الانحراف كركتوا إلى أحد الطرفين زوا قتيم بانغلورين نغدابيو المغضوب دا الضالين انحراف إلى الضلالة الذي هو فساد العلم karkacewa zuwa ga bata lalacewan ilimi ne wal itiqadi kamar nasara kenan kaga ki da su soki burutsu ne wal ila ina rafin ilal gadabi ai ta karatu ba aiki to wannan za a fada fushin Allah allazi sababuhu fasadul qasdi lalacewa manufa lalacewa al'amal aiki tunda duk aikin da babu ikhlasi aiki rusashe ne saboda haka nan nan in ka duba surar fatiha fa awwalu sura rahama wa awsatuha hidayah wa akhiruha ni'ma haka sura take wa haddul abdi kasan bawa min ni'mati ala qadari hadhihi min al-hidayati rabon bawa daga ni'ima shine gurgudan rabonsa daga shiriwa wa haddahu minha rabonsa daga gareta daga wannan shiriya ala qadari hadhihi min ar-rahmah فعاد الأمر كاد أنا الأمر قبادة سنقوم كله إلى نعمته زواج نعمة صار ورحمته والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته كذا نعمة كوتين الله تعالى رحم صنا دقتك أي كتش أي كتش صنعي فلا يقول إلا رحيما منعما Allah bai kasancewa sai mai jin kai mai ni'imtawa wa zalika min mujibati ilahiyyatihi wannan na daga cikin abubuwan da ke wajabtar da bautansa fa huwa al-ilahul haqq Allah ba Shi ne abin bautawan gaskiya fa in al jahiduna ko da masu karyatawa sun karyata shi wa adala bihil mushrikuna mushrikai sun bauɗe daga gare shi فمن تحقق بمعنى الفاتحة بمعاني الفاتحة تسمعوني وند اتبتت ان الفاتحة علما يصن من أبن دكي تكي فرق دزكي الدكارشن ومعرفة ومعرفة يبدأ صني وعملا دعيكي وحالا يصمت عينتا faƙada faza min kamalihi Allah to ka kammala mu ya rabota da kammala Allah bi fari nasibin wa sarat ubudiyatuhu bautarsa ta waye gari ubudiyatul khassa bauta ce ta musamman alladhina irtafa'at darajatuhum na zaɓaɓɓunan da waɗanda Allah ya ɗaga martabarsu an awamil muta'abbidina daga gama garin masu bauta Wallahulmusta'an, المستعان to wannan dama cikaton karatu ranar ne fa'ida turuku ma'arifatillahi subhanahu fil qur'an hanyoyin da ake bi wajen sanin Allah subhanahu fil qur'an tunda can ai ya nuna mana lalle istikamalul quwwatul ilmiya innama yakunu bi ma'rifati fatirihi ko وبارئه ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة الطريق التي توصل إليها ومعرفة آفات الطريق يعني هو sai ma'arifatun nafsi sai ma'arifatu a sanin wannan zai sa mutum ya san ko ina aka taso ko ina za a je allahul musta'an rabbi eh ai ban je bane shi topic din ya canza masa suna ko a wanda ya saba da ni aiki ne abin je wanda yi irin nawa an yafe maku na kai naka ne da nawa ina wanda muka saba mu gani ai naka daban akwai na wani ma daban ko ma'rifatu to hmm? kaji ko ne kuma turuku ma'rifatillah subhanahu fil qur'ani ko ai fasara na shi kenan eh shine naka da nawa inja ita ne ke faidatu kenan kuma dauki nashi to amma an gane shi kowa ya gane nashi wanda aka rubuta za mu haɗu a ciki saboda ka'idan nan ce aka yi rubuta labari sai aka ce to kowa eh, ya yi istimbadin sunan labarin a ciki dole a samu sunaye daban-daban an rabu ta'ala ya da'o ibada hofil ƙur'ani ila ma'arifatihi min tarikai ne na ku ya fito an ah, rabu ta'ala ubangiji maɗaukaki shi yana kiran bayansa a cikin alkur'ani zuwa su san shi ta hanya biyu mana alkur'ani na kira a son allah ta hanyoyi guda biyu ake sanin allah iyaka muna nema musan hanyoyi nan wacce hanya ce ake sanin allah da wacce tun can an ce dama a yi kammalan ilimi sanin allah ko to yanzu wacce hanyoyin da ake bi wajen sanin Allah an ce hanya biyu ce muna roƙonsa Allah ya ganar da mu hanyoyin nan duka ta ɗaya an nazaru fi mafa'ulatihi nan suna na na wasu suka bullo kallon halittunsa kenan mafa'ulatu me mafa'ulatu abubuwan da Allah ya aikata ku aikace-aikacensa to ai ne halittunsa dama a tauhidi ai akwai daga cikin inda ake sanin Allah mumkinatu ana sanin Allah da mumkinatu halittun nan suna nuna kowace halitta alama ce ta sanin Allah ba ne mai waka ga cewa fi kulli shay'in ta dullu na annahu wahid in ka kalli fara ya kamata ka gane Allah jikin fara in ka ɗauki fure ka kalli furen nan zai nuna maka mahalicin furen in ka kalli kura za ta gwada maka mahalicin kura. idan ka dubi rana za ta gwada maka mahalicin rana idan ka kalli dan adam da bambance-bambancensa suna nuna maka akwai mahalicin dan adam din nan yau garin nan da ya dundurundun ko ina nuna maka akwai wanda ya sako dundurundun din nan in ka ji iska ta kaɗa a koyi mai iskan nan kenan tana nuna maka Allah in ka da ruwa na zuba ba yadda za ka ce ruwan nan shi je idan kansa je faɗo ina nuna maka mai ruwan nan to kenan shine mai risala can yake ce mai wa nabbahahu bi tsari sanatihi haka ya faɗakar da ɗan adam kansa Allah ya nuna wa ɗan adam shi Allahn kansa ta hanyar halittu ai haka abun ke tafiya jamban bi jambe raitu halittun nan Allah na bayyana mana kansa ya kadan duniya don mu gane mu gane shi ko shan shani da ma shanu da shan shani da shanu don a gane Allah saboda haka nan shine mana an nazaru fi mafa'ulatihi kila wannan ne ya dauki gazali ya taso tun da gaba da ina tadabburin dare ina tadabburin rana ina tadabburin damina ina tadabburin abin nan haka yake ta tai yake ta tai har ije makka wasani hanya ta biyu a tafakkuru fi ayatihi wa tadabburiha tafakkurin ayoyinsa wannan ayoyi da ake karantawa ya ayyuhallazina amanu afala tadabbaruna alqur'ana kamar yadda ita dabbarin fatihan can ko wata ha, wani ita ce hanya ta biyu ana sanin Allah da ne hanyoyi biyu da Allah hausa na ke zanen da hausa na tambaya hanyoyi biyu ko hanya ta farko ta halittun Allah halicce haliccen Allah hanya ta biyu ta karatun dokokinsa karatun maganan shi to sai mu biya akai fatilka ayatul mushahada wai ne alito wancananka alamomin su ne da ake ganin su da ido ko in ka kalli hadirin na, in ka kalli tsoron na, in ka kalli mutane in ka kalli kiyashi in ka kalli kuma in ka kalli kwarkwata in ka kalli ka kalla ayoyi Allah ne mu shahada duk Allah ya san da su Shekaru Allah alalimu ne وهذه آيات مسموعة آياته المسموعة وإن كان آيوين سنوان دا أكجيو المعقولة سواي آيوين كارتا وكينا فالنوع الأول نفركو نفركو واني مخلوقاتيكو كقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس megawa ha min samai min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dab wa tasrih ar-riyah wa sahab al-musakhkhar baina as-sama'i wal-ardh yaqilunahu to nan in ka duba dukkan wannan karantar da tauhidar rububiyya ne sai ka dauko sura ka dauki ayan gaba gaba inna fi khalqi samawati lalle wajen halittar sammai dinnan wal ardi la ayatin li qaumin yaqilu ka kalle halittar sama me ya sama taurari rana da wata gizagizai can sama iskar da take ciki mala'ikun da suke zirga-zirga a kai ƙasa fa me a ƙasa ga munan ga kwari dabbobi tsere-tsere gine-gine shi da zumin mun hau sama da wani ke je ke kai da gadan akwai kwaro ka kama cin da abu ka hau sama ka je can yi eh, faɗo maka fa a ya yi da ƙarfi in na sa ƙarfi ba zai faɗo ba ta ta yi ko shi suke zauna kiri-kiri ana ta zai faɗo na ce ba zai faɗo ba a yana sa ƙarfi subhanallah yadda ya kakulo su mantin ya kakulo karni ya hada luwa inda ake tono karfe da ka san wurin da da meni ce kai inna fi shi dan kadan kasa e, shi zaka ce masa hammamu ko harifu saboda kana ka kalli wa'annan fuka da yadda ka koma ka dauki hoton duniyar ma kasa ka gara shi wannan ya kullo da dori ka ka dubi dai da Najeriya nan tamu wani ya fi kwallo daga daga Niger wani kwallo daga Kamaru suka zo suka hada tsakiya suka zo suka shiga mu kuma muna yin yabe wa ya kawo mu wa ya kawo mu Allah in ka duba inna fi zalika la ayat eh da ayatin liqaumin yaqilu waqtilafil layli baka gama tunanin sama ba baka gama tunanin kasa ba sai aka dawo maka abun da ke aukuwa sabawan dare da rana yanzu zai kaga muna dare in an jima rana ta zo in an jima dare ya dawo wani daren ya kwashi da yawa a cikin rana wani lokacin wani ya kwasa da yawa a cikin da wani lokacin su yi daidai da daidai haka aka yi tafiya tun zamanin adau zuwa yau to mutum yana ta tunanin yadda dare yake aukuwa da yadda kana ta tunanin saɓanin wannan baka gama ba kai aiki sai kurani ya dauki mutum ya wulula mutum wani wuri ka san da sama da kasan can baka gama shi ba baka gama sanin cikakken yadda saman nan take ba shi kaɗan ka ɗauki sama ka dubi hata ma'aikata ake da ita ba musamman ta kiwon sama tun ana kallo da ido aka koma an sa injuna yanzu suke kallo ana kallon ta ta madubin duburudu wancan ana jin shi ne kaza wancan ana jin shi ne kaza ga wani can baya ganin sa sai da kaza wancan akwai kyalle-kyalle a ciki wancan akwai alaman ciyawa ciyawa kila a ciki wannan akwai gaba haka na saman nan take ya kamata a ce maka waɗanda suka fara binciken sama to musulmai ka karanta muke mu tara mu je mu aji yadda ba ma nazarin nan haka nan abin ya taso sai dai mu jirge a ce ina fi khalqi samawati wal ardi kaga ainihin ala ayatin liqaumin yaqilun to amma ainihin alladhina yaqiluna wanda za su tsaya su duba sai ta dabburi in ka lura mu muna addini ne kusan gado amma ba duka ne addinin ya kada mutum ya girgiza mutum ya gano lalle Allah ɗaya ne isa kake gani muna da saurin sullewa gado ne kawai muke addini amma ba wani abu ne ka gani addinin ya burge ka ba ila nadir suke iya kai tunanin su yi haka na fata kuna ganewa ko ba haka ne ba eh mu kawai abin da addini mun taso na wuya muna addini zau na ya yayi mana kuma suna in baka ma ba za ka ji daɗi ba amma ba wani abu ka kalla ya tsinka ka game da maganar Allah to amma ka duba ko wannan kaɗai ya ishe ka ƙura'a ne da maka da abin da ka sani ya zama ta kaga yau sai ka kamar yau ka fara tunanin sama da kasa kamar yau ne ka fara tunanin dare da rana da can taballa da hisuka. hissu din ya dole ce saboda kullum kana kallonsa kullum kana kallonsa har ya zama ba komai ba mu bar wannan dan ta ka ce wal fulki lati tajri fil bahri bima yanfa'u nas gaba ɗaya an ɗauke mu daga sama da ƙasa an ɗauke mu da magana dare da rana da sabanin su an kwashe ma aje ma wani gefe na duniya ful jirage tajri fil bahri wanda suke zariya a teku da abubuwan da suke amfanan mutane la'alla sai a ce tekun nan ka san tashar kawo eh, sai ta kace yau eh, na hanyar garin ku yi mana kai gaskiya tashar kawon kaji yanzu na zaga motoci na shiga wa'annan na fita wa'ancan za su kwana wa'ancan na sauka wa'annan sun zo da bukunan su suna jiran motan gari kaza wannan suna kaza tekunan haka take yanzu wanda ike zaune a kawo ina mamakin kana zaune a garin kaduna ina kake samu abinci da baka zo nan ba to haka 'yan bakin teku nan suke gani ya aka yi muke rayuwa a wannan bakar kafa mai zafi mai menene in ya zo na gani ke zai kone zai halaka maza maza ke gangara koma ta inda ya bullo saboda rayuwar shi na can kaga wa'annan na lodi wa'ancan na saukewa wa'ancan na hayaniya wa'annan na ciniki wancan ana karban jamra nan ana karban wane ne in an jima ka ga wa'ancan sun cakume da dambe ba su ba san ba akwai wani abu a duniya ba can sai ka tsinci gawa a ta can nan sai ka kalli kaza nan ga maza ga mata ga ƴaƴa wata ta haihu a can har a ruwan ma ice yi can suke haihuwa a wasu kamar kifayi to nan in ka da ka ce kai la'ayatin li ya keluna to haka wannan aya ita ce tushen tauhidin rububiyya nan za ka ce kai wannan Allah Allah da iko yake Allah da aikace dole ka imani da aikace aikacen Allah har dai zuwa ka kai ayan karshe tunda an maka wannan sauran sai ka kai la akhirha wa kauluhu kaga wannan ita ce hanyar tsagwaran sanin Allah ka san komai na Allah ne to ran da Allah yake zo kai kaza za ka yi da zuciya daya wata ta ce inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wan nahari la ayatin li ulil albab wannan ta suratu ali imran ce lalle halitto sammai da kasa da sabawan daren nan da rana kai wallahi lazim akwai alamomi masu nuna Allah amma ga mutane masu hankali ƙura'ani na magana da masu hankali ne eh, eh tsinke ta ka yayi ku na ku da sauran tsawon aya eh ban ji ba wacce ta bayan ku ni na wata kaitawa a kaito wasu ku ƙarfawa fama yi wana ce da sauran aya na amma muna kan wannan ɗari wannan aya ce yayin da ta sauka annabi ce kai wailul liman na bayna fakkaihi wa ta yatadabbar ma'ana auka makalar kai Allah wadare halaka ta tabbata da mutumin da ya karanta wannan aya bai ta dabburi ba in ka lura da ita yake laili ina bude idon sa karfe uku din nan na dare abun da zai zo masa ya kalli sama ya kalli sa ƙasa ce inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab ka tsaya zuku ka ta yawo ballantana ce Allah taimake ka a irin garin mu kake kana zaune a ƙauye ne ka kalli saman nan ko tauraro ko gizagizai ko dai menene ka ga tayin wartok ka kalli gefen ka. ka dawo ka kalli kanka fi anfusikum ayatin afala tusirun tunan nan zaka ƙara sanin girma ala ce Allah ya halaka mutumin duk da ya karanta ayan nan bai ta dabburi ba namiji ko mace in shiga Allah ka gafarta mana Allah ba mu sani ne ba to kuma ba mu sani ba ba dalili ne ba littafin mu ne wannan Qur'ani mu aka saukarwa domin idan baka san Allah ba alal haƙiƙa musulunci dai ba za a iya tafiya da kai ba dole musulunci ka zai zama karkace wa huwa kathirun fil qur'ani ayin na da yawa al qur'ani hmm. eh yau maimaita ta eh gobe ma sai ya sake yanzu ba ga fatiha ba sai ka shekara kana karatun ta wata ran ran da ka zo da ita kana sane da Allah ka ga ta gagara karantuwa eh ok a shafin a ai wannan ba na karatun misali mai hadda banda mai hadda kaga mai hadda akwai abin da ke damu shi akwai abin da ya zo koya banda wannan banda mai hadda karatun ta dabburi, karatun son neman na dama da da yawa ai baya ya samu dabburi inda ta dabburi ne sosai kin wannan lokacin da ka tashi daga bacci ka bude idan ka wajen uku dinnan kafin ka tashi ka tafi nazarinka kafin ka tashi ka tafi da abun ɗinka ka tsaya kai wannan ta me hayuwa wannan yaushe ne ma za ka samu ta ko mutum ina hannun shi yanzu ai ba wai abin nan tun da ai ta dabbure ya zai yi za ka ba sallah asuwa kenan ya zama ba ta dabbure ba eh kamar yanzu kaga irin karatun da muke inda mu karanta fasara na yayin yanzu mun kusa shafi to wannan kenan wasani ku hanya daga cikin hanyoyin da ake sanin Allah wancan hanyoyin da ake ana sanin Allah da halittu sai na biyu hanyoyin da ake sanin Allah da ayoyi Allah ya ce afala ya tadabbaruna alquran shin yanzu ba za su yi tadabbarin qur'ani ba dabbara mutum ya je ya dawo ya duba ya dawo ƙura'ani nan ba da yadda kalmomin su da yadda da yadda saƙonnin da ke karantarwa wa ƙauluhu yadda barul ƙauli shin ba su yi tunanin maganar nan ba na Allah wa ƙauluhu kitabun anzalnahu ilayka mubarakun baru ayati kitab alqur'ani irin wani littafi ne zanna mu ne muka saukar da shi ilaika mubarakun mai albarka ta ayatihi don sai ta dabbarin ayansa wa ya yi aidan wannan kaga tushen tadabburi ga alqur'ani karanta ayoyin Allah mutum ya karanta in kaga baka gane baka tabbatar akwai dukti a zuciyarka har kana da larabcin baka ga da ke alama zunubinka ne ya toshe maka zuciyarka ba ta yi hanguwa abin kuma mutum ya kuka ne a rashin ganewa ka karanta ka gama ta baki wani yaro ce daga cikin yaran da suke da kokari ce to ni malam na rufe da zan yi tadabbarin qur'ani kuma sa baki da shi la inda za ka samu dabbarin ƙura'ani nan ka dubi irin tafsirai masu warware ayi su ɗauko sirri kaza sirri kaza sirri kaza dan kana yi amma fa ka dinga cin halal ba yadda za a yi ka yi tadabbarin ƙwarani kana jin haram ba yadda za a yi ka gane littafin Allah kana kallon haram ba yadda za a yi ka san sirrin da ke cikin alƙurani kunnen kana jin haram wannan ko a baina jama'a ko da a goye kake kallo za ka samu matsala a wurin ganewa kowa za ka waye gari wata ranka gaina ko ka kai ba za ka yayi ba saboda zuciyarka ta shafe zuciyarka ta kone an samu katanga tsakaninka da fahimta so sai dai ka ga mutum idonsa zai bushe idonsa ya mirsisi ba yadda za a yi karatun a gama ya sha da sai shiga da harkokinsa to mu sake komawa farko kun ga irin yadda ake zuwa a dawo fa'ammal mafa'ulatu wanne ne kaga makalokatu kenan amma wa'annan mafa'ulatu da aka an kawo tushen su a ce. fa innaha dalatun ala al-af'ali tana nuna ayyukansa al asaratu tadullu ala al-masir wal abaratu tadullu ala al-ba'id wal ba'ratu dai tadullu ala al-ba'id kullun kashi na nuna maka mai kashin a kullun sawu na nuna maka mai sawu ai isa ƙur'ani saninsa tilas mutunsa ya haɗa rayuwa wurare daban-daban mana akwai fa'ida akai yara su rayuwa ƙauye su shiga ƙauye su rayuwa kauye su zo su rayuwa birni su je in ma kuna da dangi kusa da ruwa su je su rayu a can su yi dan yawo su karaɗe su shiga nan su ga dabbobi iri-iri su san itatuwan ciyawa iri-iri su san a lokacin nan ne addini zai musu ɗan dama-dama fahimta hanyar fahimta za su iya ganewa in an buga misali za su iya ganewa فأما المفعولات فإنها دالة على أفعاله على الأفعال ko mafa'ulatu mai mafa'ulatu halitta tana nuni akan aiki wal af'alu dalatun ala sifati ayyuka kuma suna nuna maka siffa mai aiki fa innal mafa'ula shi abun da aka yi ya dullu ala fa'ilin fa’alaku yana nuna akwai wani mai aiki da ya aikata shi eh na bahu bi athari san'ati kenan wannan sana'o'in Allah suna nuna maka akwai wanda ya sana'anta shi wa zalika yastalzimu wujudahu wannan na lazimtar da samuwarsa wa qudratahu da ikonsa wa mashi'atahu da ganin damansa wa ilmahu da saninsa لاستحالة صدور الفعل لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة نرجو إلى نصف الأصل ليس الأصل كله بل فإن المفعول ما هو المفعول عليك هو أه؟ ya dullu ala fa'ilin fa'alahu yana nuna akwai wani mai yi da yi shi ko ku ɗauko halitta guda da wanda kwa santa rana ko tana nuna mana akwai mai rana wata na nuna mana akwai mai wata hadiri ruwa na nuna mana akwai mai ruwa ko siro na nuna mana akwai mai tsiro kaga fa innal ya yadullu ala fa'ilin fa'ala hu hmm. wa zalika wancanan ka fa'il yastalzimu wujuduhu dole fa'ilin nan a same shi kaga aya wannan halitta na tabbatar mana akwai mahalicci wa zalika yastalzimu wujuduhu wannan na wajabtar da samuwarsa wa qudrata kuma yana da iko akwai mai halittan kuma lalle mai iko ne wa mashi'ata yana da ganin dama wa ilmihi da saninsa ka ganin duk cikin mu sai ka ga an wa kowa sautinsa daban da za ka biyo layi a ce eh, ban duk dai karatu na ba da haka wajen je to ba san sunan mutane duka a ce dan furma daga yaje ikar a ce a ah, wancan wasu sunan shi wa wani ka jaje ah, wani ka jaje eh, wani ka jaje hmm. in ka tara sautukan munan dukka ba su iri daya ba wannan nuna kai Allah da iko yake eh iko ya kai iko wujudi lalle ina nan kuma ina da iko kuma ina yin yadda ya ga dama yi wa kowa irin sautin sa wa ilmi kuma ya san da kowa li istiharati suduril fi'li don rashin yiwuwan aiki al-ikhtiyari min ma'adumin daga babu babu ba ta aiki an khuliqu min gairi shai. an humul khaliqun An maujudin ko kuma akwai din sama mai la qudrata wanda bai da igoyi. wala hayata bai da rai irin kabari wala ilmin wala iradatin saboda haka nan dole mafa'ulatu tuna nuna mana fa'il thumma ma fil mafa'ulati sannan ka zo ka dawo abubuwan da ke cikin halittun من التكسيسات المتنوعة دال على إرادة الفاعل وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر سوء إنن عليتم كانسو من التخصيصات suna da amma abubuwan da ke ciki na daga bambance-bambance ruwa ɗaya za a yi sai ya tsirar da kwarna ya tsirar da gawo ya eh, tsayar da masara So, ruwa guda daya ƙasa guda daya ya aka yi binciki zama daban-daban kai a bishiya ɗaya sai ka samu lemo wani na da zaƙi wani bai da zaƙi kuma ruwa ɗaya ne wasu ɗaya ruwan su ma ɗaya min al-makasusa min taksisati na waya. wannan cewar gashi halittu ne amma sun bambanta dalun ala iradatil fa'ili wannan yana nuna mana ikon mai aiki Ya ne uwarsu tsaya sai ga kamannin su daban-daban wa anna fi'lahu aikin Allah laisa bi tab'i ba dabi'a ne ba don da dabi'a ne ba da bugawa ne zama iri daya ba ga an yi photocopying abu ya tafi da shi kenan ya zama wal matsabu to amma wannan ko lokaci guda kai yan tagwaye mai daga sun bambanta bi haythu yakunu wahidan mu mutakarririn ɗaya bai zai maimaitu ba a ce a dinga samun su haka yawan ka samu ɗan tagoron lokaci za ga komai da nasu dama ɗabi'a sun sama daban-daban ka sadu da wannan yayi wasa da kai maka magana ranar sai gan shi wani rikici salamu alaikum sun ya ba muku riska alaikum assalam ka tare da ce ranar na da ka ina maka magana ka ɗaga min kai ce ba ni ne ba sosai ni ne ka gani shi ne mai fushi su ma sun san junansu shi yankin ba zai iya magana dariya ba sam ga shi kafan wancan kuna wasa da shi kuna mene da shi wannan kuka kai masa hannu za ku hannu da shi da kyar yawa kanun shi na kawata kuma kamar su ɗaya ba wadda ka yake wa zai ne hmm? sai ka su daban-daban to haka ɗabi'a sake wannan ya nuna maka kai Allah ne da halicci wannan sai ya sa masa halinsa wancan kawai da halicci sai ya sa masa halinsa daban wannan yana nuna maka akwai mahalicci ra'aytum hada ta wa ma fiha min al masalihi adaw wa ma fiha wakilin suna wurin wa koma. koma makarokat halittu wa ma fiha abubuwan da ke cikin halittun nan kuma min al masalihi na amfani sai ka gani wannan na maganin kaza wannan na maganin kaza wannan ya iya kaza wal hikami da hikimomi wal gayati da manufofi al mahamuda dalun ala hikimatihi ta'ala eh a cikin wa'annan kuma halittun da e, akwai maslahohi fa'idoji kenan da hikimomi da manufofi na yabawa wannan na nuna maka ala hikimatihi ala hikiman Allah ta'ala wa mafiha fiha da abubuwan da ke ciki har yanzu minan naf'i wal ihsani wal khairi dalun ala rahmatihi wancan mai Masale yana nuna mai hikima ko amma wannan abubuwan amfani da kyautatuwa kyautatawa da alheri yana nuna wa kan rahamar Allah tabaraka ta'ala وما فيها من البطش ننوى وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه أبو بادك تكين صار تكين وإن عليتم ندمك هكوني الله أولي أوري مساكيد يبالله والانتقام درام وقيا والعقوبة ونينا نون فشين الله تبارك وتعالى wa ma fiha abubuwan da ke cikin halittu yana nuna kai Allah da halittu fushin Allah ya wuce iyaka wa ma fiha abubuwan da ke cikin sa min al-ikrami wa taqribi wal inayati dalun ala mahabbatihi abubuwan da ke nuna abubuwan da ke cikin wayannan halittu na karanci na kusanci na kulawa wannan ina nuna Allah na kula su yana nuna mana akan soyayyar Allah da yake walittunsa wa ma fiha min al-ihana wal ibadi wal khidlan dalun ala bughdhihi wa maqatihi abubuwan da ke cikin wayannan halittu na kaskanci da nesa tasu daga nasara da kyale su su ci gaba da ainihin zaman su haka dalo yana nuna mana ala bugu bugudihi akan kinsa wa makatihi fushinsa wa ma fi min ibtida'i shay'i fi gayatin an wa dafi thumma sawquhu ila tamamihi wa nihayatihi dalun ala uqil mi'adi abubuwan da ke cikin halittun nan na farawan abu من غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى تمامه كاي أنقم ويوز أن أدم lokaci a kan kare ne za ka kwatanta za ga an ɗauko kukuwa a anguwa ɗan ƙanƙanin in yi ga mutane ina daga nan sai fara yi wa mutane tsawa wata da ya ja daga a layi bai yiwuwa ta an wata rana sai karen gidan ya mutu wannan ke nuna maka komai na da ƙarshe shi ɗan adam Allah ya jaran ransa ne bishiya ta tso a gabanku kamar sai ana kare ta daga yara ta gagara yara su dinga hawa wata rana ta yi kogo sai ta rushe sai ta mutu wannan yana nuna maka lalle akwai alkiyama eh ma hamin min da ishe ko fi me fi gahati da wa ana nan ana nan sun ma sauƙo kora shi sannu sannu ila tamami zai ga ya kai ƙarshe wani haya ta wannan dalon ala ko ilmi adi yana nuna mana aukuwan dawowa eh. Eh. na ko oh, fara Allah ba fara wa Allah da ya fara eh, Adam a hankali a hankali ko Allah surti Adam e e e a ah, to naje inda ka shiga ba za ba abin nan ne ba cewa ya dai ina nuna Allah na da irin wa'annan abubuwan ba wannan sura tun da sura kanta ai design ɗinsa na ya halicci adam ya fi kyau fasara cewa Allah ya halicci Adamu da surar shi ya fi da kalan surar ka gane ko design ɗinsa ne amma ba irin amma pushing Adam da fushin wane ne yana nuna Allah na da pushing da ya ita wannan ina nuna gadabansa yauwa wama fiha ko da abubuwan da ke cikin su halittu na min a hawalin nabati wal hayawani wa tasarrufil miyahi dalilin ala mai mi'adi abubuwan da ke cikin wa'innan halittu na matsayin tsirrai a hawalin nabat da dabbobi da sarrafa ruwa tasrifi biya raba ruwa Dalilun ala imkanil mi'adi wannan hujja ne akan yiwuwan a dawo imkanul mi'adi da yawa kenan huko il mi'adi imkanul mi'adi da dan bambanci kadan ko wa ma fiha abun da ke cikin halittun nan min zuhuri atharir rahmati wa ni'mati ala khalqihi dalilun ala sihhatin nubuwat abubuwan da ke cikin waɗannan halittu min zuhuri afarin rahamati na bayyana alamomi ko gurabobin rahama ni'ima ala khalqihi dalilun ala sihhatin nubuwa hujja ne akan ingancin annabta domin annabtaka tsagoran ni'ima ce ta Allah wa ma fiha abubuwan da ke cikin wa'ina halittu min alkamalati allati law adimatha kanat nakasatun dalilun ala anna mu'ti tilka a ahaqqu biha abubuwan da ke cikin wa'innan halittu na kamaloli mana in ga an yi wani injin ya ɗauki abu ya kai sama ko wani injin ya casa ainihin abin da ya casa ya fitar da kaikai ta can ya fitar da gari ta nan kaikan ya mai da shi abinci dabbe in ka duba ka gani ka ce kai Allah da iko yake Allah da yi wannan kwakwalwa shi kuma ya ninka haka abin da zai nuna maka kenan Allah da yi wannan kwakwalwa da ta yi wannan injin to alal haƙiƙa Allah da iko yake Allah da ilimi yake ilimin sa fauka dalika sina a ai kamalat ha kaga ana da abun da mota daga daki a fitar da motan waje a wana ta ata da ita a bude kara a bude wuraren kawai a kyale ta haka sannan a rufe sai ka ce bano isra'ila yana bano isra'ila allah dai allah da ya ba da wa wa'annan kwakwalwa ina nuna maka kammalar allah ko abin ya wuce kaka. mafi hamilar kamalat allati law adibatha wanda da za su rasa wannan kamalan kana naqisa da halittun sun kasa dalilun wannan dalili ne ala anna mu'ti tilkal kamalat wanda ibada wa'incan kamaloli a haƙƙo biya don ba dama ya halicci kammalalle zama shi ba kammalalle ba fama fa'ulatu don haka Eh? a can ka koma ina karatu a nan kana nazari a baya <laughs> wannan kuma sai ka shirya inda nake ciki wa ma fiha minal in ka manta wannan fa minal kamala ko kana son ka hada shi da wannan to kalmomi ne ma yanzu haka wa ma minal kamala ta da ke ciki allati law matha ko kanat madha ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات ما يبعد وإنسان كمالول أحق بها شيء في سنسان da kamala don haka in ka dunkule abu nawa kenan gaba da tara abubuwa tara to me ina kana goma kai kuma eh to tara kuwa tara kai kada kada goma eh kaga ya rude wani to daga min hadi za a fara banda ma fi hamil basalih eh ah banda ma fi ha ba fi hamil masalih wal hikami wal gayati al mahmuda dalun ala hikmatihi ko dala, to daga nan ka goma fa yayi kama dalon ala a kai hadda tsallake wancan ai ga tsallake kuma ما في الوفاولاتي من التكسيرات وانما بشيكوزي كي وانما نايد دي وانما نعتكي ما في المخصوصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر سيستنى يفارق يفارق البوسو ما في ايه تو على اية عليه kun ji kokari har da gaddama kai an ga jana gaddama abu an gane shi wani shuru ya yi sai rusa inda ta taso sai inda za a ba yanzu ke zuwa yi nazari na'am fal masnu'atu ku o na na ban shigo nan ba fa mafa'ulatu mafa'ulatuhu aikace aikacen Allah halittun Allah kenan min adalli shay'in ala sifatihi yana daga cikin abubuwan da suka fi nuna mana siffofin Allah tabaraka wa ta'ala ayyukan nan nasa sun fi bayyana mana shi wasu da kuma da bihi rusuluhu ya fi nuna gaskiyan abin da manzanninsa suka bayyana a yanayin suka ba da labarinsa an saboda haka nan kenan dai kamar yadda ifadocin baya hanyoyin sanin Allah nawa oh, biyu ko ko uku a cire ɗaya guda uku ne a cire ɗaya ah to saboda kanan ka kenan hanya ta farko la'akari da halittunsa mafa'ulatuhu hanya ta biyu ayoyinsa dabburi a ayoyinsa to har yanzu wannan hanyar nan ta farko lura da halittun Allah ta fi girma wurin bayyana Allah an fi gane Allah kuma ko da da'awa kaje wanda za ka kira wa'inda ba musulmai ba da wa'innan ayoyi za a yi abin nan ko mu ƙarabala za ka yi da mulki to da ayoyi nan za a yi ba da ainihin abin nan ba ba gadi ko ƙurani ce ce kawai mai cewa babu Allah ayar da ake turke duk wani wanda zai ce ba Allah shi ne amko ne ko bin gairi shayi amhumul khaliqun hmm? aka ga halitta kamfani da ita su masu cewa babu Allah sai an halitta su ne daga babu komai ko kuma a so suka halicci kansu ka ɗauki na farko an halicce su daga babu babu ba ta samarwa babu a haɗa da babu a tara babu a ƙara babu a kai babu zai ƙari to amma su suka yi kansa shine kuma as'abul ma mustahilati mutum dunkule ya kansa yaushe aka yi haka ka ba zai yi ba kenan dole ko wanda yi su to a koma neman wannan wanda ina sun dole dai a gama zagaye zagaye in an bi an ce ubansa uban ubansa uban ubansa aina za a kare ba iyaka tasalsul tasalsul mustahil in an koma aka ce za a ɗauki dauru dauru ma mustahil wannan ya samar da wannan wannan ya samar da na kashe sake samar da wancan a dinga in imma musarraha wa ma mutab duk wannan ba zai taɓa ba dole dai a koma inda ake gina ba wanda ya halittu sai Allah tabaraka wa ta'ala shine yace yayi su kuma shi ya nuna haka na'am don haka nan ka kenan ko da abun da ka kira mutane da shi wa'inda ba su san musulunci ba wannan zai fi kyau ka yi amfani da tauhidin rububiyya har inda za ka nuna masa su san Allah samuwar Allah in an gama sanin Allah wa'inda suka san to sai maganan wa Allah fal masnu'atu shahidatun tusaddiqu al-ayati al-masmu'ati منبهة على الاستدلال بالآيات عن مصنوعات فالمصنوعات مفعولات كنغو حالتو قوة حالتا شاهدة شيدة تكي تصدق الآيات المسموعات تنا غسكة كما وإن كان آيين دا أكجيو na ƙur'ani منبهة وإن wa'annan halittun سنة فتقدم تاني على الاستدلال ينهج بالآيات المصنوعات قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم زامو تنونا مثل آياتنا في الآفاق كاق آيات ونوان آيات المخلوقات kaga ce maka la ilaha illallah ta bayyana a dutse la ilaha illallah a dodon kodi la ilaha illallah a wajen a zuciya wajen dauke dauken hoton su suka dauko zuciyar wani so ga la ilaha illallah jiki fi shi shay'in aya la ilaha illallah cikin hoton zuciya sai ka ka ƙaryata ba ko ka ta ba ka tafi kana shakka inda aka ɗauko maka wannan abu ka kalla ka ce kai wallahi gashi la ilaha gashi illallah a cikin hoton eh akan kaman Allah a jiki ina ji wani ya taɓa kamun nan na duba na da wani da ban gane ba yadda abin ya bullo amma wancan na zuciyar nan na gan shi sannan wannan na dodon kwadi na gan shi watan kuma lokacin da na gan shi sai da zuciya ta sake tsinkewa sama da da abin ya bani mamaki فسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم wai kwanaki wasu na ta yada wani zakara mai yake cewa Allah ne Allah kamar kai ke baɗi wani ya zama da zai ce Allah shi kai ya jongole shi jongole shi ce Allah Allah ce kai hajibun to wannan sanurihim ayatina fil afaqi can suna addinin daga musamman indiya wannan wajen bautan gumaka sunan bil haƙƙi sai ga kuma can inda ake abun bil haƙƙi an fi samun aure a wurin zakara ta gashi na yake wata shi sai ta ƙoshi da sanda ta ɓoye shi Allah me ji da suna doma shayi shabun gaskiya akwai da abin nan sanurihim ayatina kina fil afaqi ba za a bauta zakaran ba jawo alaman sanin Allah ne kawai wa fi anfusihim haka nan a jikin karan kansu fi anfusikum fi anfusihim a jikin kunansu ka duba inda aka magana ce gidan nan tana da hikima wani soso ne da zai kare maka kaba idon nan yana da hawaye hawaye na maganin duk wata kwayin cuta ne kunnen nan akwai wani ruwa ruwan mai ɗaci ne ba kwaron da zai shiga maka kunne hancin nan rami ne wawa keke ana tsallaka can cikin rami ne sai aka yi ruwan ciki katattattu abin da zai gita ya rike shi ga raga an maka raga wanda take abin nan giran nan ga abin da take waye cikin bakin nan ga kaza kaza a cikin bakin na ta furan da babu can wajen mu kwallato hanya ce ta crossing ɗaya numfashi tsaya abinci inda wannan mai ba da hannun zai zai tsaya da minti dakaci ka wani abu halaka ba ka yi amma ya za sai dakatar da abinci ya ce numfashi sai wuce daga nan sai ya ba mai abinci oda sai kaga an danne numfashi kuma abinci ya wuce sori sai sake numfashi ya sake wucewa daga nan an ruwa yake zuwa haka za a yi in ka sake ka sake numfashi ya tsaya cak yi gabin ya yi tsare ce kai ruwa tsaya haka na ce a dinga yi in ka jaba wata kanka dinga yi kana sha numfashi na na ka dakatar da shi daga nan sai ce numfashi wuce ya wuce ya wuce ya wuce ya wuce daga nan sai ce numfashi ya tsaya ruwa zo sai wuce hai sai Allah da iko yake hmm? halittan ka fi anfasakum ayatun afaratu wa ma utitu min al-ilmi kuma illa qalila Allah ya son rikicin can da ake da lugudan da aka shirya a can injinan da ke aiki kaga wani injin ɗinsa ya shekara hamsin na aiki ba taɓa kwancewa ba mai kone na ya tsallake hamsin kai ya shirin yana tsannan kana ta kukawa ƙiƙin ƙiƙin ƙiƙin ƙiƙin ƙiƙin awa ashirin za ga injin suleiman ya tsaya to amma wannan ku injin na aiki yake aiki yake awa ashirin da hudu ina aiki shekara ta cika ina aiki hadda shekara ka shekara goma ta ashirin ka koma ka kai hasan akwai mai sittin akwai mai saba'in wani kan kai ɗari in jirgin sabai ta bazawa ba to allahu musta'an eh, fi an anfusikum hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq hayya bayyana wa mutane alqur'anin nan fa gaskiya ne ay anna alqur'ana haqqun wa akbara annahu la budda min an yuriyahum min ayatihi mashhuda ki lalle ne ba makawa Allah sai ya nuna musu ayoyin nan nasa al mashhuda wanda ake gani ma yubayyinu lahum anna ayatuhul mataluwa ayoyin da ake karantawa gaskiya ne haqqun thumma akbara bi kifayati shahadatihi ala sihhati khabarihi بما قام من الدلائل والبراهين على صدق رسوله فآياته شاهدة بصدقه وهو شاهد بصدق رسوله بآياته فهو الشاهد المشهود له نعم جن إنما قال ثم أكبر صنع الله Allah العباري بكفايته دا labari Eh, ma'ana tsayuwansa shahadatihi shaidansa ma'ana shaidarsa ta wadatar annabi bai bukatan shaidan wani mai shaida ala sihhati khabarihi bima aqama min ad-dala'ili saboda abun da ya tsayar na hujjoji domin ai mu'ujizozi kamar suna cewa menene mai balligu anni duk abun da Allah yake faɗi din cewa daga Allah yake domin ga mu'ujizozi don haka nan Allah ya tare manzanni wajen kafa musu shaida ta dalilin ba da hujjoji wal bara'ina ala sidika rasulihi fa ayatuhu mu'jizozinsa wani an ba shi taguwa wani sa me yake da suna sanda da maciji wani ainihin warkar da makafi wani abubuwa dai ga sunan annabi Muhammadu aka tara masa duka shahidatun bisa da na nuna shaidan gaskiyarsa wa kuwa shahidun bi sidqi rasulihi shi kuma shaida ne akan gaskiyan manzon sa bi ayati da wa'annan ayoyi fa kuwa shahidu shine shaida wal mashhudu lahu kuma shi aka masa shaida Allah shine shaidan akwai shi kuma shine wanda wa'annan mujirzai suka masa shaida akwai shi wa huwa dalilu wal madlulu alayhi shine dalili shine kuma wanda ake kafa hujja akan sa a samar da shi fa huwa dalilu bi nafsihi Allah shine hujja da kansa ala nafsihi akan kansa hay Allah kama qala ba'd al-arifin kaifa atlubu ad-dalilu ala ma dalilun li ala kulli ya zan nemi hujja akan wanda shi hujja ne gare na dukkan komai sai na zaka nemo dalili bai da dalili dalilin wa dalilin alayhi fa wujuduhu azharu minhu duk dalilin da za ka nemo ka nuna Allah to samuwansa azharu minhu shi ya fi bayyana lihada qala ar-rusulu alaihim salatu wassalamu liqaumihim afi llahi shakku a Allah za a yi kokanto hina la yankin fahuwa a'arafu min kulli ma'ruf Allah ifi sanuwa daga duk abun da aka sani وابيان من كل دليل يا في بينا دغ دو وتا حجه فالاشياء عرف به في الحقيقه وان كان عرف بها في النظر والاستدلال بافعاله واحكامه عليه فالاشياء ابو بوح urifat bihi an san su ne saboda Allah ma'ana Allah ya nuna mutane abubuwa fil haqiqa wa ma utitu min al-ilmi eh, ko ar-rahman allama menene allamahu al-bayan khalaqa al-insana wa 'allamahu al-bayan shi ya sanar da shi dukkan ko kobai abubuwa ainihin an san su ne saboda bayanin Allah nan wa in kana urifa biha ko da yake an zo yanzu ana sanin Allah da abubuwan abubuwan suke nuna a Allah amma asali kuma Allah ne san da mutane wa'annan abubuwan abubuwan kuma suka nuna akwai Allah har yanzu biya ai fi nazari kai wanda bai imani da Allah baya tabe wanda banda fitra an halicce shi da sanin Allah sannan aka zo aka nuna masa Allah nurun ala nur wal istidlalu bi af'alihi yin hujja da ayyukansa wa kan ya alaihi akan samuwansa wannan kenan hanyoyin sanin Allah guda biyu hanya ta farko ana sanin Allah da halittunsa mafa'ulatu ana sanin Allah da maganganunsa da ya saukar fa'ida wa illa mai jalila ya jalila ala haƙiƙa ma'anar ubudiyya ma'anan ɗa ko ma'anan biyayya da hausa biyayya wa Allah me haka za ke hmm? a ba ba tsallake ba babi za ku ce to na kwaye sai ka ko yan koyo ne ya an rubuta muku abin da ke farko amma ka ce ma'anar ubudiyya ya fi ma'ana ku a shi ne dai hadisi ne wannan magani hadis to ai wani rabawa duk abu ne wannan na kuna ce muku na yan koyo ne hadisu ya zilu da hamma wal gamma abudi kawai ma'anar abu to ai an faɗi wannan ya wadatar an wannan ya wadatar amma dai saboda ku ba laifi an muku na ku da ke gashi nan ga yadda kuke da ku da littafi fil masnad wa sahihu abi hatim من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا ما كان يبقى kana karon kalla bai kuma a lungu to wane ne na ake karanta shi ne aka ce maka na guna yan gobe ne aka zama kai zai durga mu samu waya ciki ma saba abdan hammun wala hazanun faqala allahumma inni abduka wa ibnu abdika ba nan da yawa ne bai sa masa kuma fa'idatun jarida to me na ware wannan hadisin ubudiya kawai اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدي بيدي ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حظمي وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن قال بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن طه حديث كان حديث دين إنا تكن مسند دكما صحيح أبي حاتم كما حديثنا عبد الله بن مسعود ne Allah ya daɗa masa da yadda inda ike cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma asaba abdan hammun ma hammun asaba abdan kenan babu wani baƙin ciki da zai samu bawa kowanne iri ne damuwa kai da zai samu bawa ƙarami ko babba wala hazanu ko baƙin ciki na kira na ya fi ga korewa in dai akwai imani da Allah akwai ikhlasi akwai tsarkin zuciya tunda du'a'i yana yin aiki daidai da tsarkin zuciyar mutum faƙala ya wannan du'ayin ice Allahumma inni abduk ya Allah ka nake ibnu amatika ɗan baiwarka ɗan bawanka abdaka e eh, ibnu abdi eh, eh, eh shine ibnu abdi ibnu ka dan bai wakka nasiyati biyadika na tana hannunka tunda matiga dukkan komai na hannun Allah madin fiyya hukumuka hukuncin ka zartacce ne a kaina adalun fiyya qada'uka yankewanka yayi min daidai as'aluka bi kulli ismin huwa laka ina roƙonka da duk wani suna da kake da shi sammaita bihi nafsaka ka kira kanka da shi aw anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da shi a littafinka aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanarwa da ka sanarwa wani daga cikin halittanka ka sanar da shi wa wani daga halittanka ishi eh, shi a nan aka samu sabani au eh? oh, a na aka faɗi an zalta hu eh, eh. wanda au oh, an zalta hu fi kitabika au hu adam min khalqika au ista'farta ai ba ba mai mai eh to ai daban-daban ne hu adam min kalgika wancan hu fi kitabika ai talimi ba shi an saukar da shi ba daban ne a wista asarta bihi ko kai ne ka kaɗaita da shi fi ilmin gaibi inda abinda nake nema an ta ja'ar al-qur'an al-azima rabi'a qalbi ka sanya qur'ani mai girma ruwan zuciyata rabi ruwa ne mata idan an yi ruwa a ƙasa mai ake samu a takaice albarka ciyawa za ta tara to haka nake son in ƙur'ani ya shiga zuciyata zuciyata ta yi albarka kamar yadda idan ruwan sama ya sauka a ƙasa ta tsirar da ciyawa to nima in ƙur'ani ya shiga zuciyata ya haifa min da imani eh ai kagan sau da zamu tun zakarta ƙur'ani baya amfanin shi magana sai ya zama wannan ruwan zuci ka sanya ƙur'ani shine tamkan ruwan sama a cikin zuciyata ruwan sama a ƙasa ana yin ruwan sama za a samu tsire-tsire za a samu amfani mai yawa to ya in na ji ƙur'ani ya zama tam ƙur'ani ne zama tamkar wani ruwa aka tafka a cikin zuciyata ta inda ayyukan alkhairi za su taso a gare ni wa nura sadari ƙura'ani na ya kasance hasken zuciyata ko na ta inda zan dinga hangen nesa ina ganin al'amuran nan na rayuwar duniya ina kallon su a sarari da na lahira abubuwa su kan zo su murtuke maka in akwai zunubi karasa rasa inda bin yake ya uku amma idan Allah ya taimake ka za ka za abu kafin ya su, to Allah ya sa ma hasken zuciya kiran wajala a hazni ka sanya shi ne mai yaye min duk wata damuwa da nake da ita bakin ciki wa zahaba hammi ka sanya min ya zama ƙura'ani mai tafiyar min da damuwa na dan kana zuwa cikin ƙura'ani duk abun da ke damun ka zaka ji shi a sarari wa mai ba wanda zai yi wannan du'a'i tun daga menene Allahumma zuwa wa mai wannan illa azhaballahu hamahu sai Allah ya tafiya masa da damuwan shi wa gammahu da bakin cikinsa wa abdalahu makanahu faraha ya canzo masa wurin bakin cikin nan ko damu wannan da farin ciki sahabbai masu son alkhairi wanda dukke wurin ya ji ya gane suke cafa kalu yan uwanmu ba su zo ba ya rasulallah ya fala ta'allamu hunna ba za mu koye su ba wannan abun ba za mu tsaya mu jiya shi ba kala bala a ai saboda haka aka faɗa maku ina wanda ya haddace hmm? Hmm, kawo kawo kada ya rage sanan Allahumma Allah ban da mawancin Allahumma kawai Allahumma inni asaluka bi kulli ismin huwa laka hu aw anzaltahu fi kitabika alam ta dinga gaba eh nan anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika kaga allamtahu fi kitabika ai kaga ni anzalta fi dacewa fi kitabika allam allamtahu ahadan kaga ga mutum a kusa take na fata ka gane to sai ka gyara eh gammi ba na naka ammi aka ce in babban kai tafi na kanta ba za ba ammi ya kai ba ba da kai da ba eh ammi babba babba dilli ga ayo da kujerun ne haram gami ne hukumu ka hukuncin ka zartacce ne a kaina duk abin da kai abin nan yankakke ne sai Allah ya yi mutum wannan yanzu ka shige ya je wata kwana ya yi wani jikon eh? da ya zuwa ya Allah aka je kan kwanan abu da na za ku manta ko mota na sa ba ta

minan ma'arifati na sanin Allah tabbas ai wat tauhidi wal ubudiyya minha daga ciki ya faro minha anna da'i bihi sadara su'alahu bi qawlihi inni abdu ibnu abdik ibnu amati me yin du'a'i da wannan du'a'i roƙonsa ya taso ne da faɗinsa farko inda gajani bawa ka ne Baba babana ka ne uwata baiwanka ne kaga kakwa kololiyan ba da kai mu ba mu da komai bayi ne naka eh in ka ba mu shi kenan in ka rike shi kenan kuma ba mu da inda za mu ba mu da wani mai gida sai kai wa haza tanawala man fawqahu min aba'ihi wannan ya tattaro har na saman shi na iyayen shi wa ummahatihi da uwayensa ya taɓo har sama da uwanan tafiya ila abawaihi adamu wa hawa daga nan mutum da ya harba sai daga gaba ɗaya mu bayinka ne ƴaƴan bayinka ɗan bawanka ne ɗan bawanka bawanka ne ɗan baiwanka daga nan tafi biyu biyu biyu biyu har zuwa kan adamu kaga iyakacin kankantar da kai har mutum ya san me yake faɗi ai kaga bawa ba zai ja da abin da na gidansa ya faɗi ba kawai ina jira mai gida ya ce aikata kaza ya zan wannan magana mutum ya faɗe ta da gaske ba ya faɗe ta ba da niyyar yaudara bari in gaya masa wannan ibanin tafiyar kokina a'a ka tsaya inda ya tsayar da kai ka bar duk abin da ya hana ka labudda ka cika wannan in ko baka cika ba ka yi masa ƙarya wa fi dhalika tamallukun lahu kaga nan akwai fadanci ga Allah wastakhda'in baina yadayhi da ainihin ƙanƙantar da kai a gabansa mutum ya sare shi fa bai fa da kowa sai shi in ma akwai wani wanda ke da wani abu shi kan bai da shi wa atirafihi da gamsuwansa bi annahu mamlukuhu bawansa ne baransa ne wa aba'uhu kadhalika mamalikuhu da mutum ya san abin da ya faɗi ai da ba haka ba Allahumma inni abdu ibna abdi wa ibn amati a ce ya san abin da ya faɗi wa anna abda laisa lahu ghairu babi sayyidihi bawa bai da wani wuri in ba kofa mai gidan shi ba kana ba nan gidan kaje kofacin can gidan ka zauna in mai gidan kai fito kan kai ba ka da ka ji jiki shi bawa ne bai da wani wurin zuwa sai da ya zauna kofar gidan mai gidan shi in ya bashi abinci ya ci in bai bashi abinci bai zauna na sai da ya mutu ka wanda je gidan boka ya tabe ya bar kofar gidan Allah ya tafi kofar gidan boka ya bashi hmm? eh a eh, wancan wancan ba zai iya tunda wanda yake mai bola ba ka kahirta shi gaba da ya eh, akwai Allah tare da shi illa mutuwan zuciya da ke shi yana da nashi don ba ko ika ko mai kamata a yaba masa ba eh don bai ta ba buka sosai bi ma'anar kalima wanda shi ina aikin da Allah zai mutum in Allah bai maka ba ka zo yi maka to me kawo rabon ta ka ciki shara'a dai jara'a ne boka jara'a ne rufe ido ne sa'an sa'an ne da Allah to saboda kana amma mutum shi ne shi kan bawa yake laisa lahu ghairu babi sayyidi bai da inda zai je sai kofar gidan mai gidan shi wa fadlihi da kyautarsa wa ihsanihi ihsanin sa kadai yadda da shi wa anna sayyidahu in ahmalahu wa takhalla anhu halaka wa lam yu'awwihi ahadun wa lam ya'tif alayhi bal yudhi'u a'azam mutum ya da cewar mai gidan shi nan Allah idan ya kyale shi bai masa komai ba wata khalla anhu halaka nan zai mutu ba inda za shi wa lam yu'awwihi ahadun ba mai karban shi wa lam ya'tif alayhi ba mai tausaya masa bal يضيع زيت توزرتا أظن ضيع وتات هذا الاعتراف أقرقشن ونن أمساوا متن بايا ya ansa wa kansa kankanta ba da ba هذا الاعتراف لأني واني وتات هذا الاعتراف لأني لا أغني بي أنك طرفة عين لأني دومين ديكا غني لا أغني بي أنك بان wadatuwa daga غريكا طرفة عين da kiftawar وليس لي من من أعوذ به وأعوذ به غير سيدي الذي عن عبده أي كذون دعا يا كي دعائي وليس لي من أعوذ به باني دوان دذني نسعرفا وأعوذ به أنفكي دشي غير سيدي سيمي جدانا الذي عن عبده duka fa wannan da mutum ya ce ainihin ma Allahumma inni abduka wa bani abdika wa bani amatika ya tattaro wannan muna du'a'i sai dai mutum bai san abin da ke faɗi ba gaskiya amma lokacin da wannan tunani ya zo masa ya fa sallama wa Allah nan daga nan in ya gama roƙon na ba wanda zai sake roƙo ya tsaya kawai in ta samu shi kenan in mahalaka zai je halaka ba wanda ya sake kamawa eh. tauhidi ne dai anan a farko wacce irin dama ne wannan baya yi hannu fa aka ce kanta ma yin baka gano fasaran ba kenan hannu aka ce da ganmu to me ya rage a duniya duk duwayi a gama shi ai ke cewa ana son mutum zai duwayi jawami'ul wani wannan idan cikin jawami'ul sai dai da mutum bai san jawami kalim din ban yi duwayi ya gama sai ga bai faɗi abubuwa saboda bai san me ake faɗi ba shi ne bala'i fi dimni zalikal etara a cikin wannan akwai amsawa bi annahu marbubu shi din nan halittacce ne dabbaro ana tafiyar da shi ne bai da ikon kansa ma'amurun ana umartan samanhiyun ah, to bawa ai haka yake ana sa shi ana hana shi shi fa ina karkashin Allah da shi innama ya tasarrafu bi hukumil ubudiyyati yana tasarrufi ne yana zirga zirga ne da hukuncin bautatarwa la bi hukumil ikhtiyari li nafsihi ba ina aiki ne don zaɓin kansa ba hadha sha'nul abdi ta wannan shine lamarin bawa bai da nashi fatasarrufuhu ala mahadil ubudiyya tasarrufin masu irin wannan kuduri yana tsantsan bauta ne fa haula ya bi ta kai ba wannan eh yatasarrafu بحكم الألوهية بعد حكم الاختيار النفسي a في ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدبر معمور منهي إنما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم اختيار لنفسه هذا شأن العبد أتظن هذا شأن العبد لا فهذا شأن العبد ولذن هذا شأن العبد وانا عشنا الذي أنباوه فتصرفه على محض العبودية تصرف باي akan tsantsan bauta ne fa haula'i abidu ta, bayi ne na ta almudafuna ilaihi wanda ake jingina su zuwa ga Allah subhanahu sai aya me na ku a kawo shi za ku yi kai ba ka sa ba فليس هذا في شأن العبد مملوك والأحرار ملوك والأحرار وأما العبد وأما الأبيد فتصرفه على محض العبودية فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون أنا دوان جمعي نعم بمبنش نعم وإنما يتصرف بحكم العبودية shi ba wancan kenan la bi hukumar ikhtiyari li nafsihi ko ikhtiyari li nafsihi ne aka ce fa hadha ikhtiyari li nafsihi din kenan fi sha'anil abdi ba wa bai da zabi bar sha'anul muluki wal ahrari lamarin masu mulki ne da ya so suke zabi an gane ko wa ammal abidu amma bayi fa tasarrufuhum ala mahdil ubudiyyati wannan mashina kan na muku shi tasarrufin su tsantsan bauta ne فهؤلاء su ne وإن masu باي مطاع a subhanahu na لا wannan نعم ya bada ya bada yanke shi aka kawai ma'ana za ya gano ta tunda na aka ce haza sha'anul abdi kum fa tasarrufuhum ala mahadil ubudiyya kaga wancan magana laka kala harari hararikum فهؤلاء عبيد الله المضافون إليه آه، سبحانه وتعالى كان تكتشي إن عبادي سنة وإن ليس لك عليهم سلطان باينا باكد إكوا ليس لك سلطان عليهم باكد إكوا كانسل وقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا يا زوجي قاعد تمشي دفن في اليوم غريب ولا بيرافع شيء

fa ya bi a kan ƙasa yake Allah ka sanya eh, ka sanya Qur'ani ya zama tamkar aikin da ruwa yake yin akan ƙasa kan akan ta haka idan ka karanto aya ya zama wani ruwa aka yi a cikin zuciyar ka sai ta rayu ta ci gaba da aikata ayyukan alkhairi imanin ya karu tsoron Allah ya karu sallamawa ya karu kaga zuciya ta zama ta ya zama dausayi ta ya zama danya kamar yadda in Allah ka ruwan sama ƙasa kan zama wanda ta shi kenan ka ya yi wani damuwa na hazanu bakin cikin ne daidai ke da ganmu abun da zai ya riga mutum ya fara sa hmm. fadanci